ta da goma sha hudu wannan shi ne majalisi na talatin da takwas daga cikin jeren giyar karatukan littafin hikbatun mina tarih wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan karatu ne na littafin da watin yake kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru da bambancin ra'ayi da sabanin fahimtar da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama" tun bayan rasuwarsa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira ma'ana shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda suka zama fitina ga mutanen da suka zo a baya kuma suka rarraba kawunan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace kafin mu shiga cikin karatu akwai tambihi guda biyu na wasu gyare-gyare na wasu kurakurai da suka faru a cikin karatun nan a baya abu na farko a can inda aka yi magana dangane da ainihin wato a wato abubuwan da waɗannan 'yan tawaye suka tuhumi sayyidina usmana da shi akwai tuhuma ta biyar wata ke magana akan cewa sayyidina usmana ya sa an daki abdullahi dan mas'ud da shi da ammaru dan yasir a inda malamin ya ce wannan maganganu gaba ɗayansu ba su tabbata ba kuma haka muka fassara muka wuce ba tare da mu yi wani ƙarin bayani ba a ƙashin gaskiya maganar dukan amar ɗan yasir wannan ya tabbata a tarihi domin kuwa a cikin albidayatu wan haya ta ibnu kasirin da wasu sauran malaman tarihi su ruwaito cewa sayidina Usman ɗan Affan ya sa an yi wa dan Mas'ud shi da wani mutum mai suna Abbas ibn Uqba Abbas dan Uqba dan Abi Lahab wani daga cikin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da Ibn Mas'udin suka yi fada suka yi tacan baki suka gaya wa junansu mugayen maganganu na batanci irin maganar da mutum yake da ran shi ya ɓaci ya aji hankalin shi da ilimin shi da mutuncin shi gefe guda ya faɗi maganganun da daga dama shi ma daga baya zai iya nadama za ka zaga ga ma a gama halifa sayyidina usman sai yasa duka su bin aka kamo su aka yi musu bulala ta horo wanda bata wuce bulala goma goma ba to wannan ya tabbata wanda kuma wannan ya sanya wa ibnu mas'udin amin ammaru dan yasir wannan ya shiga cikin zuciyar shi yasa baya kaunar gwamnatin sayyidina usman to wannan gaskiya ya tabbata kuma ba shi kada ya kama su duka biyun ne waɗanda suka yi rigima wallahu ta'ala a'lam wannan shine istidraki na daya na biyu sai dangane da sunan matar sayyidina usman wanda a ran na faɗa bisa kuskure cewa sunanta arwa bintul farafisa wanda sunan ma ya gushe mun sunan mahaifinta da aka tambaya cewa mai ma na ce na kasa tunowa ta'ala Allahu <clears throat> na'am sarki ya tabbata ga Allah wanda baya kuskure asalin sunan nata shine na'ila na'ila bintul farafisa haka sunan yake a bintul faraqisa na'ilatu bintul faraqisa waccan arwa sunan mahaifiyarsa ne na fata mun gane wannan waɗannan su ne ainihin kurakurai da suka faru waɗanda Allah ya tunasashe da su muna fata Allah ya mana gafara ga baki ɗaya ha ila yau kafin mu ce muna mika ta'aziyar mu zuwa ga ainihin wato 'yan uwa da mai gida da yayyin wannan baiwa Allah Maryam Usman kanwar Nura mata ainihin Alhaji Bala wadda Allah ya mata rasuwa a jiya sakamakon haihuwa da ta zo mata da matsala muna fata Allah ya mata gafara Allah ya lissafa ta a cikin lissafin waɗanda yake baiwa darajar shahada domin irin wannan mutuwa tana daga cikin irin mutuwar da Allah yake baiwa mutum darajar shahidi Allah kuma ya haƙurtar da mazowanta daga wannan rashi Allah ya samu dace a takaitan takaitawa idan masu bin wannan karatu ba su manta ba muna cikin karanta ainihin bayani dangane da mas'ala ta qatlu maqtalu sayyidina usmana rahimahullahu wa radiya an yadda aka abu ya faru har aka sayyidina usman mun ga abubuwan da suka faru da su wane ne shugabannin wannan tawaye da makamantan abubuwan da muka tattauna a wancan lokaci a yanzu kai tsaye za mu tashi inda mala yake cewa kaifa da usmanu wa lam yudafi anhu adun min sahaba wato mai karatu ko mai bincike ko mai hankali na iya wannan tambaya ce ya za a yi a zo cikin garin madina a kashi da sayyidina usman sahabbai suna ji suna gani ba su kuma ba ba a ji sun yi wata wani hoɓata na kare rayuwarsa ba malam ya kawo amsa guda biyu dangane da wannan التعليل الأول يتي أمسى تدعى أن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا cewa Usman shine ya girmama wannan al'amari ya ce sam bai yadda ba bai yadda wani ya faɗa don kare rayuwarsa ba fa amarahum shine ya umarce su an yughmidu suyufahum kowa ya maida takobin shi cikin gidanta wa nahahum anil qital ya hana su yin yaki wastaslama li qada'illahi tabaraka wa ta'ala wa qadrihi ya miƙa wuya ga ƙudura Allah da ainihin hukuncin Allah ya ce bai yadda wani ya zubar da jinin wani a sanadiyarsa ba wa haza ya dillu ala amrayn ithnayn wannan yana nuna mana abubuwa guda biyu al'awwal abu na farko shaja'atu usmana wannan yana nuna jarintakar sayyidina usman wato sai mutum ya kai jarumi sannan zai iya ba da rayuwarsa a madadin rayuwar al'ummarsa sannan zai iya gabatar da kanshi a salwantar da rayuwarsa a kashe shi ko a halaka shi dan al'umma shi ta tsira rago baya yin wannan rago me yake yi gudu yake so yake tsira da rayuwarsa so yake zama shine na ƙarshen mutuwa amma jarumi shine ke gabata a kashe shi ko a ci mutuncinsa ko a nakasa shi da tunanin cewa 'yan baya su mora shine yace wasani abu na biyu rahmatuhu bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tausayin da yayi ya nuna tausayi da rahamarsa ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama li'annahu adraka anna ulaika ulaika a'rabun domin ya riski cewa waɗannan mutane mutanen ƙauye ne a ajlafu wanda suke masu daskararren tunani ba su da tunani mai kyau irin wato ƙattin ƙauye ne marasa kan gado wa annahum mufsiduna kuma mabarnata ne fara'a annahu law qatalahum sahaba sai ga cewa idan sahabbai suka yi yaki da waɗannan ƴan ta'adda waɗannan kattun ƙauye marasa hankali lakanatil mafsadatu a'zam barnar za ta fi girma min qatli rajulin wahidin fiye da barnar kashe mutum ɗaya wala rubbama tahal amru ila qatli adadin kabirin min sahaba kuma ƙarshe al'amarin hala ya zama sanadiyar haka a kashe sahabbai da dama wa qad yattaiduna yata'addawna ila intihakil a'rad ko kuma su haura kan wannan mataki na kisa zuwa matakin cin mutunci wa intihabil amwal da kuma ɗibar ganima ɗibar dukiya fara'a annal maslahata an yi kutala huwa sai ya ga abin ya fi sauƙi shi a kashe shi wala yi kutala ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kar a kashe wani bayan shi daga cikin sahabbai wala tuntaku hurmatu madinati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kada kuma a ci mutuncin alfarmar wannan gari na annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka wannan taujihi ne mai kyau malam ya kawo kuma wanda yake nuna zurfin tunanin shi kan shi malam nan wato wannan mai littafin da ya iya fahimtar wannan abin dangane da wannan waƙi'a wannan shine tsantsar abin da ya faru domin tarihi yana nuna duk sadda aka samu ɓangarori guda biyu a cikin musulmai kowa ya ja ya jajirce babu abin da zai faru illa rigima da zubar da jini wanda kuma za a yi asara fiye da asarar da ake ciki in ana zaune lafiya idan misali duk bala'in da musulmai suke ciki idan dai ana zaune lafiya to sauki ne akan idan ana yaki ba musulmai ba duk duniya mu shi zaman lafiya shine abu mafi muhimmanci a cikin rayuwar dan adam har a lahira da ba a duniya ba sai Allah ya ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci din ni'ima da kake ciki dan babu aminci bala'i yanzu ba sai an buga misali ba kowa ya kalle da ake rayuwa a kasar nan dan kana da kuɗi kana da jami'an tsaro kana da mukami kana da dukiya kana da daraja ko kai waye baka da aminci akan rayuwar da kake baka da aminci a inda kake zuwa harkokin da kake yi koyaushe za a iya farmakin rayuwarka kai da kanka ko tare da al'umma gaba daya za ka sai rayuwa ta mutane kunci to idan aka samu gwaraza cikin musulmai shugabanni suka fahimci haka haka na aka samu mabiya masu hankali suka fahimci haka sai a zauna lafiya ko da shugaba yana zalunci yanzu misali bashar asad na ƙasar siriya azzalimi ne ana zaune lafiya amma duk zaluncin da yake shekara da shekaru bai kai zaluncin da yake yanzu a dare guda ba na kisan mutane haka abin da ya faru a kasar misira haka abin da ya faru a kasar ainihin egypt da tunisia inda aka faro wannan bala'i da ake cema arabiul arabi arab spring da kuma yanzu a kasar iraki da makamantansu babu inda aka sauke shugaban aka dawo aka ji daɗi sai bala'in ya fara dilibiya da suke cikin to haka a tarihin baya an samu ire-iren wannan waƙa'i waqatul harra da ta faru a kasar Madina wanda mutanen Madina suka yi wani kuskure suka ce sun janye wato bai'a da suka yi ma Yazid dan Muawiya Yazid kuma sarki ne wanda yake jabbeli da aka yi turar sojoji sai ainihin muslimu dan dan ubai suka zo suka yi ta kashe mutane kwana uku suna kisa suna yanka suna ainihin suna suna suna fyaɗe suna ɗiba dukiya wannan abin da Usman ya guda a lokacin suka samu dama suka yi shi wannan ya faru me ya kawo shi shine irin wannan rashin tunanin cewa mun zaɓe shi yanzu ko mun gane bai cancanta ba me ya kwan mu haƙura ya fi sauƙi sai mu ce sai mun kau da shi wallahi bai isa ba wannan bala'in ya faru haka irin wannan bala'in ya taɓa maimaituwa a ƙasar ainihin andalus ina jin ba na manta ba shekara ta ɗari biyu da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wato waƙiya da aka fi da suna waqatul rabat waqatul rabat zamanin sarki mai suna ainihin wato Hisham ibn al-Hakam sarki ne daga cikin sarakuna ainihin wato amin al-Hakam ibn Hisham sarki ne daga cikin sarakunan daular Banu Umayya wanda sai kasa aka yi a kasar Andalus haka nan kawai malaman gari su Yahya ibn Yahya al-Andalus wannan mai ruwayan muwadda su waɗannan malaman su suka yi wannan abu yana cikin gaba gaba a cikin malaman da suka bada wannan fatawa cewa wannan sarki ne mashayin giya macuci babu barnar da baya yi sai suka ce gaskiya wannan bai kamata ce shine shugaban musulmai ba da ka suka bada fatawa cewa a fito a mai tawaye to mutanen anguwa ne guda kamar ka ce mutanen tudun wadan zaria misali su ne arrabat suka fito suka yi wannan tawaye suka fito suna zanga-zanga sarkin ya ji labari ya aiko da rundunar sojoji waɗanda suka zo suka dinga kisa suna yanka suna kamawa bayan an kashe na kashewa an watsa su an yi kwana sarki ce ina ai ba ta gare ba a je a kona gaba ɗaya anguwarsu haka aka je aka kewaye duka anguwar aka sa mata wuta da dukiyarsa a ciki da matansu da yaransu suka rugo da gudu ragowar waɗanda za su zo su kashe wuta aka yi ta kama su ana wurga su cikin wutar sai da ya ba da dama ya ce kwana uku duk wanda aka gani mutumin wannan anguwar ko dan wannan kabila ko wani malami da ke da alaka da wannan fatawar bayan fa an kama malaman an je an kulle su a buhu da ransa an jifa su cikin ruwa haka aka musu wajen saba'in sai da aka kwana uku ana kisa ana yanka mutane mutanen garin shi waɗanda yake mallakar su sai da sun ce ba su san shi sannan daga baya ce to a daga takobi ya isa haka yace sauran su fita duka su bagar duk wanda ya tsaya cikin wannan abu a tashi a bagar sai aka bagarin yasa aka yasa duk aka je aka rushe gidajen gaba daya wurin ya zama fili duka sarakuna kenan sarakuna kin da suke dama ta haka suke innal muluka idza dakhalu qayatan afsaduha wa ja'alu izzata aliha adilla wa kadhalika yaf'alu sarkin musulmai ne wannan halifa ne na musulunci bai wannan da jama'a amma genesis din ne ya dawo ne ya dawo shine rashin ainihin wato bin ka'ida game da tsarin shugabanci shine barnar da yake yi ana zaune lafiya ba ta kai barnar da bai da ana tawaye ina ba ta mun fahimci wannan jama'a to sai na Usman da ya fahimci haka gashi shine shugaba shi ke da da tutar mulkin musulunci amma yace a shi ya ba da ranshi a bari a kashe shi to jama'a ku duba irin wannan girman tazhiya sacrifice da ya da rayuwarsa da tunanin cewa hakan zai zai hassane watan jinin musulmai ka kaddara inda ya ce masu aliyu da su sauran sabai a fito a yaƙi da watakila gaba ɗayan nan ba a kashe su ko kuma a kashe mafi yawa daga cikinsu asara ta shafi wani musulmai su waɗancan yan iskan kauye ko an kashe su ba komai an kashe banza dan daga cikin su duk wanda aka kashe ran shi kawai yayi asara shi kadai asara ran shi al'umma ba ta asara komai ba amma a cikin waɗannan sabon fa ko da an kashe shi ya fi mutum dubu ɗaya daraja abin da ya sani na ilimi da falalarsa da amfanin da yake wa al'umma domin kuma khairun nasi manyan yanfa'un nasa mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da mutane ta hanyar shugabanci ko ilimi ko jagoranci ko sarauta ko ko ko tattalin arziki to kai ko dan iskan kauye kawai an kira ka an zo kana ta ihu yadda ka sai waɗannan yan taus din na zabe ko an taka shi a mota akwai matsala ne amma aka taka dan takaran fa wanda yake so ya ci aka latsa mai ciki hanjin shi mutu kaga an samu matsala ya ko amma taus din an taka shi ma ba ci gaba da zabe ake yi ba saboda ba wanda ya asara komai an kashe shi to haka kimar mutane ba iri ɗaya bane kimar su ya kamata mu gane wannan ko to irin wannan abin shine sayyidina usmana ya guda wannan ce magana da muke nan cewa mutanen da suke so su shugabanci al'umma da sunan siyasa na farko tukuna ya kamata a dinga musu wata dinga musu wata tambaya wanda malam Aminu Kano Allah ya ji shi ya yana maimaita wannan tambaya cewa duk wanda ya zo ce ku zaɓe shi kuma ya tambaya me yasa kake so mu zaɓe ka me yasa kake so ka shugabanci mu sai ya bada tambaya wacce take relevant valid amsa amin akan me yasa kake so tun baka qur'ani dan me ba za ka zauna kai ma kowa kamar talaka ba ya kamata musu nan tambaya to da ka duk wanda yace mu yake so ya cita so yake ya jawo mana alheri so yake ya kare mana yancin sai muka ce mu gaskiya ba kai muke so ba ya kamata ne da gaskiya mu yake sai ce to na kura? amma sai na ce a'a ai shi ba a gane ba shine kawai tantanta mutane sa cewa a'a baka tantance ba ka ta da ka tantance zama wani irin tuka da wurare wannan ya kamata ya zama 'yan siyasa da malamai da sarakuna da shugabannin al'umma ya zama suna da taurin da za su iya yin tazhiya za su iya sariyar da abin da suke so dan na al'umma domin wannan shine asalin wato fundamental abubuwa na cikin fundamental wato karakter na shugabanni shine idan jihadi ne aka je shine a gaba shine komanda ba komanda in chief amma kuma yana can a boye ba sai ya dinga tura mutane shine akan gaba ya zama in kisa ne shine gawa fari in nasara ne kuma shine akan gaba gaba da kaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata na an ji wani ƙara a garin Madina tsakar dare mutane sun fito ana sallallami ana salati sai a gan shi kawai ya dawo a sukwana akan doki yace kowa ya kuma gida an riga yi maganin matsalar samanin za ga mutum da ya shugaba yana da jami'an tsaro jami'an tsaron shi sun kusa fin mutanen ango yawa shi kadai jami'an tsaro wajen sittin sai an gama da mutane shi ba a magan shi ba ba zai zo ba sai kura ta lafa sai an gama komai sai dai zo asibiti yana gaida mutane kaga wannan ba shugaba ne wanda ya kamata ya shugabanci mutane ba ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu Allah kuma ya bamu shugabanni na gari wanda za su zama jagori da za su mana abin alheri at-ta'lil thani sai kuma watan dalili na biyu ko kuma eh sababi na biyu me yasa na Usman ya hana ai fada na adada sahabati kana aqalla bi kathirin min adadi ulaika al-khawarij cewa yawan sahabbai kaɗan ne kwarai dangane da yawan waɗannan 'yan tawaye fa inna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanu ala arba'ati amakin domin sabon manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gaishe da mutan gidansa sun kasance suna wurare ne guda hudu almakan al'awwal wuri na farko makka akwai wanda suke a makka li'anna al-mawsima kana mawsima hajj saboda lokacin lokacin aikin hajji ne wa qad kharaja al-kathiruna lil da dama sun fita zuwa aikin hajji wa lam yakunu hadirina ba sa a madina al Sani wuri na biyu da sahabbai suke babu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama tamassarul amsar wasu daga cikin sahabbai sun koma wasu garuruwa da zama inda aka je aka bude da yaki aka kai musulunci to wasu sun zama yan can a sham da iraki da misra da, da makamantansu ina fata mun gane wannan wa ashu fil kufa suna rayuwa ne a kasashen kufa wal basra da kasar basra wa misr da kasar misra wa sham da kasar sham wa ghairiha min al biladi da wasu garuruwan kuma daban almakanu salis wuri na uku fil jihadi wasu kuma sun bi sojoji sun tafi jihadi almakanu rabi wuri na hudu humul ladina kanu fil madina su ne waɗanda suke ƙasar madina walam yakun adaduhum ta yawan su bai kai yawan li adadi ula'ikal khawarij bai kai yawan waɗannan yan boko haram din ba yanayin su kaɗan ne an kwatanta da waɗancan mun ji an waɗancan su dubu shida ta lokacin da wuya a samu sabbai ɗari shida a madina ma'ana 10% ɗin waɗancan da wuya a samu duk sun fita sun bar garuruwan wasu sun riga sun yi ƙaura sun koma garuruwan da suka je jihadi suka kai musulunci ko sun tafi aikin hajji. da makamanta haka kaga wannan ma sai ga maslaha ce cewa yaƙi ana yin shiri ana dubawa ba koyaushe ne kawai za a auka ma ainihin kafirai da yaƙi ba sai an shirya bayan an yi shiri kuma an yi tsari an yi strategy manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar shi goma sha uku a makka babu irin cin kashin da basu gani ba hannun kafirai babu abin da ba a yi musu ba na rashin mutunci da cin fuska amma cewa sabai yake ku ya hakuri ku ya ku. su kuma suna cewa suna cewa ya kamata a ce mu ji mu jadi har sai zuwa da Allah yake cewa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir duk ba baka da watin yawa ba kada ba da tsari na abin nan dole ka jira ka ga me zai faru ba aukawa gaba ɗaya sai a je a kashe ku domin ba manufar jihadi ce ku je duka kashe ku ba a Allah cewa wa yattakhidha minkum shuhada ya zaɓi shahidai wanda za su je gaba ya bar saura waɗanda za su saura su gyara ƙasa allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata ina fata mun fahimci wannan su zama daga cikin da waɗanda Allah yake cewa المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله alaihi فمنهم man قضى نحبه to wanda suka wuce kenan suka shahada wa minhum man yantazir don da su jira su gyara duniya amma irin wancan dan take bancin da mutanen andalus suka yi ba daidai bane sam irin wannan ba daidai bane jama'a a ainihin tsarin rayuwa ma tukunna kuma wani abun ban ce ba abun ya faru ne fa da azumi ba da rana ana azumi aka dinga wannan tashin hankalin jama'a shi yasa za mu zo mu za mu zo mu karanta oke ba anan bane a shi ko amma za mu yi magana akan idan mun bar magana akan mas'alar suka faru da wasu ƴaƴan sayyidina da zaka ji irin hikimar da Muhammad ibn Hanafiya ya nuna dangane da irin haka lokacin da aka nemi cewa ya tashi ya tawaye ya ce a ah, musulmai ko mu kashe musulmai ai barna za ta fi wannan da ake ciki kamar yadda Hassan dan Aliyu lokacin da aka zo gashi ga rundunar Muawiya bayan mutuwar babansa an tashi khalifa ga rundunar shi ta fita Muawiya yawa ta fita muawiyar jarumai waɗanda suke jin ko a mutu ko a rasa sai sun yi kuma suna ji a jikin su sun bodancan gaskiya daga suna da dukkan moral da soja yake nema da ya taimaki shi akan cin nasara amma da Hassan dan Aliyu ya kalla ya gani ta ce kai mu musulmai waɗancan ma musulmai mu zara takobi zara takobi mai ta kashe mu dan kujera guda ɗaya ba zai yiwu ba a je a ce Muawiya ina da magana da shi aka je aka ce muawiya yana da magana da shi muawiya ce ba zai zo ba amma ga takarda nan fara plan sheet in dai sulhu ne duk abin da yake so ya rubuta a ciki ya yarda da shi a matsayin sulhu ma'ana shi ma ba san yake yake ba kenan yace a kai mishi duk abin da Hassan ya ga dama ya rubuta in dai da sunan sulhu ne dan a fasa ne ce to na yarda me ya hana shi zuwa duka dabara yake ta tsoron ya shigo akwai mahaukata akwai yan takibe wanda kawai wanda ya gan shi sara mai takobi zai yi waɗannan 'yan tawayen lokacin waɗannan 'yan takifan su ma shi'a lokacin ba masu hankali ba ne da ba irin sahabbai ne da aka tura hujjatu ɗan yaman aka ce je ka kai yawo a cikin rundunar kafirai a lokacin haibara ka je ka je mana asiri aka ce amma kar ka cire takobinka yace wallahi da na je sai na ga wannan Abu Sufyana yana jin dumi ya kifa kanshi haka yana jin ya yace ga dokin wuyan shi daidai sara har ne haka na ga takobi na jira na tana annabi ya ce kan yi amfani da takobi sai na mayar kawai na kofa na wuce ga babban kabur yana gani daidai kisa amma annabi ya hana to waɗannan na bayan ba su da wannan tarbiyya da aka ma'auya sai ce ba zan zo ba amma inda sulhu ne na yadda duk abin da aka ga ya dace a rubuta zan yi sai ana zuwa ku sai Hassan ya rubuta ya ce na ban maka sarautar nan idan ka mutu ni na yi kuma na ba da amana cewa duk wani wanda ya goyi bayana to yanzu karka kama shi da laifi ka kyale shi a ba kowa an amnati kuma haka haka inda ma da aka samu matsala sai zama ya riga mu a wayan mutuwa ne to muhammadu bin Hanafiya haka ta faru da shi lokacin da ake rigima tsakanin Muawiya da mahaifinsa yana daga cikin jaruman sojoji waɗanda suka yi abin a zo a gani fiye da Husaini ku zai karanta tarihin jama'a zai ta tafin albidayatu wani haya an taba tambaye shi aka ce me yasa babanku yake yin baya baya da Hassan da Hussein kai kuma yake tura ka gaba kuma a lokacin bai kifa shekara ashirin da biyar ba yaro ne matashi sai ce ai su kamar idanu suke a gunshi ni kuma kamar hannu ne yace ba ku ga mutum in zai fara fada me yake fara mikawa hannun shi haka yaron kullum shi kirkira tutar jihadin na wannan gingimin da aka yi tsakanin Muawiya da Ali amma da aka zo aka kashe Sayyidina Ali aka yi sulhu yana daga cikin farko farkon wanda suka wa Muawiya baya. da aka zo aka sake ba Yazid shugabanci yana daga cikin farko wanda suka ma Yazid baya sai ga yan shi'a ba su ambatan shi Muhammad ibn Hanafiya kuma abin mamaki ya daga cikin a'imma sha biyu da suke kirgawa babban malami ya da hadisi a cikin Bukhari da Muslim babban malami ne ahlul baiti gaba da babu malami kamar shi in banda ainihin wato Ja'far Sadiq da aka zo ana rigima bayan mutuwan Yazidu rigima ta zo tsakanin Hisham da Abdul Malik da kuma Abdullahi dan Zubair Hisham ya naɗa kanshi ya rantsar da kanshi halifa a Sham Abdullahi dan Zubair ya rantsar da kanshi halifa a ƙasar Makka shi kuma yana garin Makka shi Muhammad bin Hanafiya sai wannan ya matsa mishi Abdullahi dan Zubair cewa sai ya mushi baya ce gaskiya ba maka baya ba na maka mubaya'a yanzu na lazanta kai dole na maka da'a dole kuma na yaƙi wasu dan tabbatar da gwamnatinka a'a ka bari idan kan musulmi ya haɗa kanka ni ma ɗaya daga cikin musulmi zan maka mubaya'a amma yanzu ana rigima sai wanda ya galabaici wani a cikin kusa na mubaya akai akai da shi yaƙi sai aka sa mushi abin da ake ce ma home arrest aka hana shi fita daga gidan shi wajen wata shi uku baya fita ko sallar jam'i baya fita sai kai wancan ka jiyo labari Abdul Malik dan Mirwan ba mu ba kai Abdul Malik dan Mirwan da ya ji labari sai ya aika mishi wasiƙa a tace cewa ka sace jiki ka gudu ka dawo wajen mu mu ba sai ka mana mu baya ba zan barka muna da kake su. ya fitar da jama'a shi cikin dare ya gudu ya koma ƙasar Hims da ya zauna a tantu malami ne mujahidi mujtahidi mai da fatawa sai al'umma suka dinga taruwa a gunshi yana karantar da su har gari ya zama kamar garin shi ba a jin magana kowa sai magana shi gashi jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi malami gashi dari sai kuma yan fada suka fara ce ma Mirwanu abin nan Abdulmalik dan Mirwan to wannan fa zai kwace ma gwamnati ka sa abin da kake ci ka san yan fada sai a hankali da ka sai kara aiko mai da wasiƙa ya ce ko dai ka zo ka mu mubaya ko ka ba mun kasata yace da ba ka ce ba zo da sai da mubaya ba yace na canza tunanina in ka mino baya a zan ma kaza zan ma kaza ya mishi alƙawura irin wanda ka sayan siyasa suna mutane don su a ra'ayinsu da yake to zan ba ma kasar ka ya tashi cikin jama'a shi ya dawo ainihin kasar makka to nan ne da ya dawo ya ce zai shigo makka ya umara abdullahi dan zubari ya ce baka isa ka shigo makka ba za ka shigo ba sai in ka shigo kuma sai na yake ka gashi ya riga ya sawo ihrami haka ya dinga yawo da ihramin nan shekara wajen biyu an ce sai da kwakwata ta dinga zuba a jiki shi saboda shi kuma ba kan shi fatawa cewa bari irin na manzo Allah ya yanka dabbar shi anan irin annabi ya biya ba sai ya dauko kan shi azima cewa sai ya je yayi ainihin wato umran nan sannan zai cire wannan wala ta tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadayu hadayu mahilla daga sai ya koma har yanzu yana cikin harama kenan ba ruwan shi da mata ba ruwan shi da turare ba ruwan shi da wanka yana saye da ihramin nan shekara wajen biyu da rabi kwarkwata na zuba a jikin shi karanta bidaya wani haya duka ma kana hadisan yuftara labari ne ingantacce da aka yi haka sai da aka zo tukunna aka turo hajjaj dan yusuf ya zo ya murkushe abdullahi dan zubair radiyallahu anhuma makka ta zama ta koma kasan waɗancan banu umayya sannan muhammad bin halafiya ya taho ya zo ya umarar shi ya tsira wannan kwarkwata da tun da ke jikin shi amma a shahid ne bai yadda ya shiga rigimar ba ana cewa kuwa al'amari ya koma gun su banu umayya ya rubuta wasiƙa cewa na yi maka mubaya'a a matsayin halifa musulmai zuwa ga abdulmalik ɗan marwa to haka ake abubuwa kamar yanzu ne in takarar nan ka sake goyi bayan kowa ka tsaya tukunna a kaɗaki ka ga waye na kwarai waye al'umma suka karkata zuwa ga yafi nagarta sannan sai ka ce shi kake yi ina fata zama mun gane wannan ko kuciya jawabi shine sai mala yake cewa Ah, na hudu ah, al tailu salis ko oke wai ya kawo hujjoji uku ne ba biyu kamar yadda muka ambata farko inna sahabata ba'athu auladahum lidifai an usmana ai mun ji a baya wasu sahabbai sun aika da su dan su kare sayyidina usmana wa ma kanu yatasawwaruna an al-amra yasiru ila al-qatl ba su tsammanci abin har zai girmama ya kai ga kisa ba tsammanin su kawai waɗannan wasu ƴan take ne za su tsanta da ihu tsanya yayya tsanya zanga-zanga bayan kwana ɗaya kowa ya watse kuma garin su ashe abin ya wuce haka wa inna ma hisarun ashe akwai wato hisar shine siege a tsare mutum wa inadun da kuma taurin kai da kafiya wa ba da zalika daga baya kuma yarji'una a daga nan kuma sai suka koma amma annahum yatajarrauna wato suna tsammanin za a yi tirjiya ne kawai sai kuma a koma amma annahum yatajarrauna amma tunanin cewa za su yi tsaurin ido wa yaqtuluna Usman bin Affan su kashe Usman dan Affan Fakana, kana ba'du sahabati la yara amra yasiru ila hadhihi daraja wasu daga cikin sahabbai ba taba tsammanin cewa abin zai kai ga haka ba kasan kowane zamani ana samun mutane irin haka wato mutum idan yana da kirki sai ya dauka kowa mana kirki su ne irin wanda Allah ya ce mu'minatun rafilatu mace mumina gafila ba wai wawiya ba wacce ke ba ta da ma tunani mugun tunani wato bata ma taɓa tsammanin yanzu nan sai a yi zina a kowanne yake tare yanzu ana shan giya a garin nan bai taɓa tsammanin ana shan giya ba ko kuma an ce wasu na cin naman mutane suna shan jini sai ce kai ya kuwa shi ne taɓa tsammanin wannan zai yi ba saboda yana ganin shi na kirki ne kuma tsammanin shi ma kowa ma na kirki ne akwai mutane irin waɗannan da yawa akwai mutane irin waɗannan da dama wanda yake ganin to ya za a yi mutum ya yi kaza saboda yana ganin shi yana da kirki wani kuma dole shi ma ya kamata ya zama mutumin kirki to amma rayuwa ba haka take ba Allah ya dan adam ya cakuɗa madda iri-iri a jikinsa ba kamar mala'iku ne da suke da tsarki af gaba ɗayansu ba ba kamar shedanan azumi wanda suke da ainihin wato shedanci gaba ɗayansu ba shi dan adam mazidun ne min hazaini akwai nagarta akwai rashin nagarta akwai wanda ke zai shi zuwa ga nagarta akwai abu da ke jan shi zuwa ga rashin nagarta inna nasala inna nasala amartin bisu'i ko yana da kuma nafsun qawwama wata ke tsaye da shi yana da nafsun ammara wata ke karkatar da shi yana da kuma sauran abubuwa da suke taimakon shi akan kowanne idan imanin shi ya bujuro mai sai yana. idan dan adanci ko kuskure ko ganganci ko shedanci ko rudin shedan ya bujuro mai sai kuma yana, haka dai sun ma'amalu sun makafaru haka dai dan adam yake shi sa malamai suka tabbatar da idan ka samu dan adam yayin nagarta sai fi mala'ika daraja a wurin Allah domin shi mala'ika daman an yi shi dan ya zama haka ba wani matsala bane dan mala'ika yayi nagarta dan ba matsala bane dama haka Allah yi shi kamar a ce mota ne ta wuce da gudu haka ai ga wani matsala bane ko amma keke aga tana gudu irin na mota 80 km per hour to kaga abun kallo ne wannan ba ga bane keke a ce taka ta ake kuma saka din nan ba inji ba kuma ba amma sai a ce ka tafiya 80 km per hour kaga wannan abun kallo ne domin ba a yi talanta haka ba to shine eh, game da ainihin dan adam dan adam yana da nagarta yana da rashin nagarta to kar ka yi tsammanin duk wanda ka ganshi ka dauka mutumin kirki kai dai ka zata mutane alheri in ka ga alama alheri daga gare su amma a rayuwa irin wannan sai an yi dan kaji tun can baya akwai irin waɗannan matsaloli Allah ya shirya da mu wa arjahu a al-aqwal al-awwal mafi gaskiyar waɗannan zantuka shine na farkon da muka ambata huwa anna usmana radiyallahu anhu huwa allazi mana'ahum min qitali ulaika al-khawarij cewa sayyidina Usmana shine ya hana wannan ainihin wato yakan yan tawayen da yace a rabu da su zuwa nan mala ya kawo mana karshen labarin halifancin sayyidina usmana dan Affan Allah ya kara masa yadda ba tare lokaci ba za mu shiga fasli na gaba da yace الفصل الرابع فصل نهدو خلافة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حليفة سيدنا علي بن أبي طالب حليفا من زن الله صلى الله عليه وسلم من سنة خمس وثلاثين للهجرة إلى سنة أربعين للهجرة daga shekara 35 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 40 bayan hijira al-mabhas al-awwal mabahasi na farko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi sutur kamar da ya saba al'adar shi kowanne daya sai ya mutu takaitaccen bayani game da shi shine yace Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda a takaice waye shi ma'ana dan takaitaccen biography din sa ismuhu wa nasabu sunansa da kuma dangantakarsa huwa Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn ammin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan shi aliyu dan abu talibin abu talibin dan abdul mutallibi abdul mutallibi dan hashim hashim dan abdul manaf ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wa wasallama dan babban ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi ma'ana kadin ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin baban shi abu talibin dan gidan abdul mutallib dan uwa ne ga abdullahi dan abdul mutallib mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama kaga ga babansa daya shine abdul mutallib wa zawju sayyidati nisa'il alamina kuma shine mijin wato sarauniyar matan duniyar nan gaba daya fatimatu binti annabi sallallahu alaihi wasallam fatima yar manzon Allah alaihi salatu wassalam radiyallahu anha wannan shine mijinta kuma wannan auren Allah ne da kanshi ya bada umarnin a daura shi hadisi ya inganta aka ce manzo Allah kullum ana ce mishi ana zuwa ana cewa ana son Fatima wane ya zo manzo Allah ya ce a'a ubarta Allah zai mata miji da kanshi ana nan ana nan sai dan gida Abu Talib ya ce shi yana son tare da cewa kuma a lissafi ban kalisa ba za ga a matsayin kawu yake gare ta domin da babanta da shi ƴaƴan wane da ƴaƴan da ƴan kani dan ayyana ne al'ada sai ya ce a'a za ka aure yarka akwai aure yes za ka aure yarka akwai aure tunda ba na tsatso bane domin abin da ke nuna akwai aure shine duk mutumin da za ka iya inda shi mace ce kai namiji za ku akwai aure tsakankanin ku ko to za ka yi auren yan shi shine da kawai ma'ana da annabi sallallahu alaihi da aliyu da ɗaya mace ne ɗaya namiji to da ɗaya zai iya auren ɗaya domin akwai ummu hani'in wanda ita kuma yar uwa aliyu ce uwa ɗaya uba ɗaya manzo Allah ya taɓa cewa yana son ta take auren shi wani riko Allah <laughs> bayan fatan maka ki za karka ji tsoro ka ce ka ga wata budurwa ka ji kana jin kunya ka ce kana san wai ka ce a ah, karka damu kowa yake an taba cewa ba a san wani wanda ya fi ka. an taba cewa ba a san wani kuma ya fi ka komai ka ji ba manzo Allah ba ita yana santa ta umma da ce a ah. daga baya da mutane suka dinga zargin ta cewa ke wata irin mara tunani ce ta ce a ah. ni gani nake ban halarta gare shi ba saboda Allah ya ce Allah ya lissafa mishi da mata allati hajarna ma'aka wanda suka yi hijira tare da kai sune aka ce aura ce ni kuma ina cikin tulaqau ban yi hijira ba sai aka ce makka ta kawo kanta uzuri ne kawai dan mutane sun dabe ta <laughs> shi haka sarkin musulmi wato Abu Ja'far al-Mansur yana ci ta kai shi ga sarauta ga kuɗi ga izza aka bashi labarin wata kyakkyawan mace mai ilimi mai hankali ya tashi je da kanshi neman auren gidan ya je ya shiga a'a talakawa suka ga sarkin musulmi a gidansu a mulale da sarkin musulmi kaza kaza kaza lafiya yace na zo neman aure ne aka ce wane ka zo ya yace ni da kaina na zo aka ce da kanka ai alfarma ta ishe mu haka sai duk abin da kake nema za a maka yace dama na ce bari in zo da kaina dan na nema da kaina uwa ta ce ai ba sai ka zo ka nema ba yanzu a duniyan nan akwai wata ya da ta ce wai ba ta son sarkin muminai abu ja'far masu eh tana daga cike ba ita mutum ce ana tilka mura'a ni ce wannan mata wadda ba na son shi kuma Allah bata aure ba akai aka ta ce Allah bata son shi ya mata kyautar duniya nan ta ci karba haka mu'awiya ya je kauye yana halifa ba shi ma ya je ya ga wata kyakkyawan mace ya auro ta ya zo da ita to ta dinga mai kuka ba ta son zama a gidan sarauta tana cewa wai ta fi ta tana zuwa roron wake da tsintsiya da kiwon bisashe dole haka yi sake ta kuma ta ƙauye tsantacciyar mage ko in jawo sawa to za ka kowaye kai za a iya samun irin haka za a iya samun wata mace ta ce ba ta son ka saboda kai kana ganin ka isa su mata abin da ke isa abin zuba na ba zuwa gani ne. kar ka da damuwa in ka kana so ka gwada in ta so ka shi kenan ba so ka baka ce to kuma za mun gaji haka sai ka nemi wata amma ka zama matsoraci ba ka taɓa yi aure ba sai dai a haɗa ku <laughs> Allah shi kyauta ya yace a Fatima bint Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sibtai kuma shine mahaifin waɗannan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a larabci jika dan dan mace shi ake ce masibtu jika dan da namiji shi kuma ana ce mishi hasidu gashi nan waje alakum banina wa hafada sun ambiya ko yasa muku ƴaƴa da kuma jikoki ƴaƴan ku maza jikoki masu gado kenan sune hafid jikoki marasa gado ƴaƴan ƴaƴa mata banuna banu ina ko ko banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'i ji mai waka mu. su ne ‘ya'yanmu da ‘ya'yan ‘ya'yanmu maza amma ‘ya'yan ‘ya'yanmu mata to ‘ya'ya ne na can gidan da aka aurar da su <laughs> mata ba su wannan karatun ba ko eh, kawai su ko mata kawai ‘ya'yan jikokin da shine jikokin da ita ta haifa mata kawai za ga ta fi ji da su amma kai na muzika haifa mata jikoki ba ruwan za ta ga ai ‘yan ta haifa ba ta ba ita ta naƙuda su ba a ranar kuma a shar'anta su ne asalin jikokinta to al'ada ce ba da ka iya na'am nahal ne ko na'am suratul nahl jazakumullahu khairan so ka waɗannan sibtain sune al-hasan wal husain assalam Allah ya kara musu aminci ummuhu wata ce mahaifiyar sayyidina ali dan abi talib fatimatu bintu asad ibnu hashim ibn abd manaf fatima yar gidan asad hashim dan abd manaf wanda ita ma wato bahashimiya ce kenan wa huwa awwalu hashimiyin yuladu min hashimiyya shine farkon ba hashimiyya wanda yake uwa da uba duka kabila guda ce laraba suna da al'adan canza aure yin aure daga dangin da ba nasu ba musulunci ya yi recommending wannan duk da ya yi recommending kuma auren zumunci amma ana so ko a ainihin wato karatu ma na abin nan genetics ana son ku dinga aure daga wajen danginku da wajen al'adunku da wajen ƙabilunku an fi samun yara masu kaifin basira masu lafiya masu kwari saboda ana samun wato integration na jini daban-daban domin ya tabbata idan za a halicci ɗa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin Imam al-Hakim cewa maniyin da Allah zai kera mutum da shi sai an tattaro gaba ɗaya dangin shi sama da shekara ɗari biyar da suka wuce misali duka dangin sai an tattaro gaba ɗaya an yi ɗin su, sai ko a tsakuro sai a shine za a sa dan bana halitta shi da kan aka yi sa aka akuro wani jarimi daga daidai wajen ko sai ga yaron ka zama wani kwage malam a rasa irin shi ko ga wani babban malami ko wani mai hazaka ko wani dan kasuwa to hala ya biyo can wani kaka ne na can can nesa a duba nan waɗanda aka sani na kusa a ga bai kama da kowa ba ina fata mun gane wannan shine sai yake cewa kunyatuhu alkunyata ana ce mishi abul hasani wakannahu annabi sallallahu alaihi wasallama bi abi turabin ana ce mishi baban hasan ana mishi alkunya da hasan din can sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi alkunya da abu turab lokacin wata rana sun taba yin fada da fatima irin fada tsakanin miji da mata sai ya fita ya mata gidan ya je ya kwanta a masallaci to masallacin kuma ba masallaci ne irin na yan gayu mai tiles da duma da sauransu ba kasa ne shi shikenan ya kwanta yana ta birgima a kasa manzo Allah ya zo neman shi a gidan ta ce ya fita wajen kawai na ce kaza shine mutum sai to ka je mana shikenan manzo Allah ya bi sawun shi dai daga shi yana dai mushi yana cewa qum ya aba turab qum ya aba turab to daga nan sai ya shi lakabi abu turab aslama sagiran ya musulunta da wuri wa huwa ibn samani sinina alal mashhur yana dan shekara takwas bisa magana mafi inganci azwaju ali suwaye matan aure waɗanda sayyidina ali ya aura awalan akwai fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai babbar ainihin wato wannan mata babbar mata a musulunci Fatima yar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha wannan kam ita kadai ya rayu da ita sai da ta mutu bai mata kishiya ba ba ta zama da kishiya ba sau daya ya taba niyyar zai yi aure zalamin na mishi wannan sam ba zai yi ba ma'ana irin halin maza da mata suke cewa ko ya manta abin da aka mishi aka ce shi zai aure ta aka ce Allah ne ya ce ya aure ta ba shi da ko kwandala aka ce sai ya kawo sadaki mutanen madina mutanen alheri suka haɗa mushi sadaki irin sadakin da masu arziki suke biya aka zo ba shi da wurin zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka mushi wuri a cikin gidan shi sai aka gina mai ya mushi ainihin nashi flat din a ciki da shi da ita ya zo ba shi da abun walima manzo Allah ya ce na ba zai yi ba dole sai an yi walima wurin kun ba walima a ali ba zai yi ba nan ma bai da kuɗi saboda ustazi ne bai da kuɗi sai dai karatu shikenan <laughs> mutanen madina suka kara zuwa wannan ya kawo rago wannan ya kawo dabino wannan ya kawo buhun shinkafa aka haɗa mishi walima ta gani da faɗa aka yi walima aka tare ana wannan zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi musamman ya je ya zauna tsakankanin su ga Aliyu ga Fatima yana tsakiya a cikin gidansu ba akan gado ko akan kujera ko makamanci haka ya tambaye su ya labarin rayuwa me ake ciki ya musu faɗa ya musu nasiha ya musu karatu ana cikin wannan zaman mutunci shikenan kuma sai aka ce za a bashi ɗaya kuma yar jika abu lahabi jika wani kasurgumin kafiri wanda Allah baya kaunar shi abin sai zama gaba ɗaya haɗin da yi kyau ba gambiza ta yi yawa wrong combination ɗin ya yi yawa a ce kai kana miji kuma matarka ɗaya yar kwamishinan yan sanda ɗaya kuma yan shugaban ɓarayin garin kaga akwai matsala ko zai yi ba ko a ce da yan liman da yan kuma wani mai gidan giya su ne matanka duk da aka tashi faɗa kisa za a yi to da irin wannan tunanin da makamanta abubuwa manzo Allah ya ce sam Aliyu ba zai yi ba Aliyu ya nemi ne turjiya manzo Allah sai da ya hau kan ya yayi hudu ba yace dai gidan Abu Talibin wai zai ya ta shi ce wallahi bai isa ba sai dai ya sako ta yake so duk mata da gara ma ya je aura manzo Allah ya mushi rahama ne da tausayi saboda ba zai iya maintainin wannan ainihin abin da ba zai halaka to amma da ta mutu to yanzu yana da yanci ba ta nan da ya yi irin abin da Hausawa za su ce ma aure aure da yaran Hausawa ka san Hausawa kana yi aure wuce ɗaya sunan ka mai aure aure eh Hausawa sun riga sun mai Yahudawa yanzu Allah ah, shi ne shi ne. shine yace Umamatu binta akwai bayan ita akwai Umamatu binta Abil As akwai wata mata shi mai suna Umamatu binta Abil As wa ummuha Zainabu binta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja ba da wafati khalatiha Fatima bayan mutuwar Fatima ya auri wadda take wato tana cewa Fatima inna yar kanwar Fatima bayan rasuwarta shi ma wannan ya halatta musulunci ka auri mace bayan ko rabu ko ta rasu ka auri yar yatta sai ga ita kuma ta taso kuma kana son zumunci ne ci gaba za ka iya aura ba ita bace shine da irin wata abin da muka bada sai da ai ita ma inda namiji ne wannan to akwai aure tsakanin shi da ita to da haka na ali bayan ta rasu ya auri wannan umama in za ku iya tuna labarin wani ita ce wata karamar yarinya da manzo Allah yake riƙewa a hannun shi yana sallah da ita ba ta da lafiya mm. ya je gaishe ta tana yin kamar ta mutu yana kuka yana hawaye har Abdurrahman ya ce mishi ya kuma kake hawaye bayan ka hana ya ce ai wannan hawaye ne kukan ihu ne na hana wannan kuma rahama ne to ba rasu ba wannan rashin lafiya ta rayu kuma har ta girma kuma sayyidina Ali shine mijinta ina ba ta mun gane wannan baya ga ita ya aure ta mai suna Khawlatu bintu Ja'far bin Qais wanda ita ce uwar wancan da muka ambata ɗazu Muhammad ibn al-Hanafiya ita ce uwarsa asalinta na wannan wannan matar oke ba ita bace ko ummul banin ce wacce mai abin nan ita ce uwar wancan mutumin mai suna Muhammadu bin Hanafiya wancan babban jarumi ɗaya daga cikin malaman musulunci kamar yadda Ibn Sa'd ya kawo a cikin littafin Tabaqat ita ma Sayyidina Ali ya aure ta sannan ya aure wata mai suna Laila bintu Mas'udin ibnatu Khalid ibn Rabi'a at-Tamimiyya kenan wanda wannan yar uwar Sayyidina Abubakar ce ita ce ta haifi wasu yara masu suna daga cikin su akwai ainihin Abubakar ta ya mishi mai suna akwai Ubaidillahi akwai Umar iya da yaya masu wannan sunayen za a zo a faɗi sunan yayan shi saboda wannan waɗannan iskan kawai da suke tawwa da ƙasa daga wani gari in iska ne kawai jama'a ba fa addini suke ba ya kamata mu gane wannan sayyidina Ali da suke takama suna so kaji a cikin yayan shi akwai sunayen Abubakar da Umar da makamantansu yanzu kai kuwa kana musulmi idan kana dan uwa irin waɗannan zindikan yan shi'a in yaji sunanka Muawiya ko Aisha sunanki sai ga yana kyamaka saboda dakikanci not knowing that a cikin wanda suke zigawa akwai masu wannan sunayen ko me suna kawai suna kan inkiya ne yayi in ka ga yaro kace sunan shi Obama ba wanda yake ce bai halarta ba sai na ce baka kyauta ba in kace sunan shi Barau kawai babu wani sunan larabci sunan shi Barau ba ne sai bai ce bai yi ba kai idan ka ce sunan shi mutum kawai sunan shi ne yanka kenan kace sunan shi insan wallahi wanda yake ce wannan da yi ba a ka'ida amma ana neman suna ne mai albarka suna wanda za a tuna da wani wanda za a raye wata sunna dan haka sai ka je dan shi a wani sai ce mutum sunan shi Muawiya wai kai ka canza sunan ka mana ko kuma Aisha wai kai ka canza sunan ki mana saboda me wai kawai saboda yana kin wani mai wannan sunan ka zuwa ga rashin hankali jama'a kenan duk wani mai irin sunan wanda kake so kake yi a duniya sai ya zama abokin ga ka ko abokin soyayya ka yanzu muna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka akan wannan akwai kafirai masu wannan suna a jahiliya ko kun san da haka jama'a a cikin larabawa a cikin kabilun da suke tare da larabawa irin yahudawa kuma su irin suna akwai masu suna aliyu ai suna ne larabawa akwai masu suna usman duka akwai a cikin musulmai da cikin kafirai sai mu ce to tunda dai muna san mai suna muhammadu kowane irin muhammadu ne ma mu so shi ko tunda muna kin mai suna wane kowane mai irin wannan sunan mai kishi kaga babu babu ma'auni kenan a wannan babu awo na ilimi na adalci da haka kajiya da sunaye na ƴaƴa masu irin wannan sunan akwai ummul banin bintu hizam wanda asalin sunta shine fatimatu bintu hizam al-kullabiya ta haifa mishi ƴaƴa guda hudu wanda ainihin wato akwai kuma asma'u yar umais wannan babban mata wanda ta ta ta yi na abubakar bayan ya rasu ta auri ja'far dan uwan shi na alif bayan ya rasu ta auri kuma amin ta fara auren Ja'far bayan rasuwar ta auri Sayyidina Abubakar bayan rasuwar shi kuma ta auri Sayyidina Ali dan Abi Talib sannan akwai As-Sahba bintu Rabi'a wadda aka fi da suna Ummu Habiba wadda asalinta baturiya ce a kamo ta matsayin baiwa zamanin Sayyidina Abubakar a kasar ainihin Falastinu da aka je jihadi aka aka turo ta a cikin kayan ganima da aka zo aka raba wa ministoci Sayyidina lokacin su ne ministoci ita ana cikin rabansa kuma ta musulunta ya yanta ta musulunta kuma ya aure ta ta haifar mishi ƴaƴa daga ciki akwai Abubakar al-Asghar dan wancan ya mutu ya sake sa wani suna Abubakar din kuma ta haifar mishi wani mai suna Umar shi ma har ila yau da kuma Ruqayya suka ƴaƴanta ne asalin ta Baturiya ce an ce kyakkyawar mace ce mai tunani mai zurfin hankali akwai kuma Ummu Sa'idin bintu Urwa wadda take wato ƴar gidan Urwatu dan Mas'ud al-Thaqafi wani babban sahabi wata haifi ita ta haifi akwai akwai ummul hasan a cikin yayanta akwai ramlatu akwai kuma wani namun sunan shi karanta albidayatu wa nihaya ibnu kathirin ya kawo duka yayi bayani akan cewa sayyidina ali ya rayu da mata guda daya ita ce fatima sannan bayan rasuwarta bayan rasuwarta kuma ya auri mata fiye da daya fiye da biyu kaji nan ga wajen guda takwas guda bakwai amma wasu sun mutu ne kafin shi wasu kuma sun rabu sannan sanda ya rasu ya rasu ya ba hudu kuɗi suka kuyar sai bari kisa ya ku jama'a musulmai musamman da kisa su ala suna ne ku daina kyamar yin aure fiye da ɗaya ba addinin musulunci bane kyamar aure fiye da ɗaya yahudanci ne in ka ga tarihin sabai zaka ji mafi yawan suna da mata fiye da ɗaya mafi yawan su amma yanzu an riga an sa mutane mugun tunani shine kana yin aure na ɗaya to fa ka gama ranar da kace zaka yi wani baba ka ta fara yakanka babanka za ta fara yakanka da matarka da sirikinka da abokanka da yan masallacinku da limamu liman fa da zaka kai a tura ya je tambayo maka kana ta mishi zaka aure sai ce ah, lafiya dai lafiya ta kawo aure mana sharadin yin aure kawai na biyu ko na uku shine in kana da karfin wato duke da zaka iya kula da su da kuma karfin tunani da sauran bukatun rayuwa da zaka iya biya musu inda zaka iya wannan kawai shikenan ba bukatar wasu wannan tana maka laifi ko sai ka fasa santa ko sai ta tsufa duk wannan baya cikin sharaɗa yadda mata suke tunani dan yanzu mace kana cewa za ka yi aure a ta kawo ita ka ne yayin ta ne ko ba haka bane san ba haka bane karta wahid bari ya kawo wani magana sai sanin batar cewa mata su ne tunanin cewa saboda ba a san su ne ake yin aure har an waye gari su kansu ba zai suna kyamar aure yanzu gaba da kyamar ana jin mutum ya aure na biyu a fara gulmashi balantana ce yayi na uku balantana a je na hudu a ce kai matan shi ba hudu ai ya zama janar ai kaza ai kaza to haka ake so a samu kowa da mata hudu domin ka'idar sunna ita ce ana so ne al'ummar manzan Allah su yawa sallallahu alaihi wasallama to kuma iya karfin namiji biologically na reproduction ya ninka karfin mace daya ma'ana mace daya ba ta iya ɗauke haifan duka yayin da namiji ɗaya iya haifa ba dan namiji ɗaya zai iya reproducing ayatin yana daga 15 years old har zuwa 8 ba yi da monopause ba monopause a ce ya daina haihuwa mata ko akwai monopause wanda suke kimiyya ta abin da ke nufi za ta ga wani shekaru wanda daga 45 ne ma mafi mata yanzu da ana cewa 60 kai wasu ma 35 ne ma waɗannan yan bokon 35 ma sai ka ta kasa ɗaukar ciki ko kuma ta ɗauka a ta jidali ko ta ko ta kai ko ba ta kai ba ko ya ɓare ko ta ɓare duka su ba ka yi ba so wannan kaga haka da haka namiji yana da yancin ya aure tun ya shekara sha biyar ya haihu ya haihu in ta ga dama ta zauna in ta zai aure wata in ta ga dama ta fita ya aure wata ya ƙara yi ai ta yi mushi yaya a ce namiji da yaya kamar arba'in to ya kyauta wa tsohon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam irin da yayan manzo suke amma yanzu ga duka kowa ya mutu yayan shi uku yayan shi biyu jama'a ana tuta da manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam so ake ayyawa manzo Allah zai alfahari da yawa mace ɗaya kuma ta haifi maka yaya arba'in ba ko ka taɓa jin labarin mace ɗaya mai yaya arba'in amma za ka ji labarin namiji guda mai yaya arba'in musamman a irin da yanzu sai mutum ya mutu sai a bincika ya'yan shi uku ya'yan shi ba yadda ya haifi maka yaya arba'in ko kaza ce ita ta yi da yawa shine dozo sha uku sha hudu sha biyar kafin nan ta tsufa malam babu sauran ɓargo a jikinta ga kuma akwai sauran ɓargon haifan ƴaƴa a jikinka sai ka samo wata sai ka aura sayyidina salman al-faris yana tsofa dan biyar da jaka da yawar budurwa kuma sun haihu da ita budurwa da ka sabai jama'a suna yin aure da yawa in dai muna cewa su muke bi su muke kwaikwayo to da mazan mu da matan mu ya kamata mu cire wa kanmu mugun tunanin nan game da kyama aure a kyamaci zina kuma a kyamaci aure jama'a amma kar mu zama kasalallu kar ka je ka aure 'ya'yan mutane ka zo ka zo da su kana ba su wahala a'a ka tashi ka nema ka nemi abinci ka nemi wurin zama ka nemi duk abin da suke bukata ka yi musu da su da yayan don ka ka kyauta kuma ya zama kana haifa yayan ne da manufar kana ƙara yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tarbiya ta gari to wannan daidai ne amma irin abin da ake yi a haife su kawai abin su kawai kulna bi tumin ha jami'a kowa kawai ya tafi ya san yadda zai da kai shi to wannan ba daidai bane wannan shi ba daidai ba wannan ya taba wa tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ka dai ji sabanin da muka tarihi su hudun nan babu wanda kaji an ce wai matar shi daya saboda shi dan boko ne irin yanzu misali zaka ga su kansu mata yanzu in ka tashi in ka siyo mota sabuwa ko wanda ya ce baka kyauta ba saboda ka da wata mota cewa kai wannan motar kishiya in ka dinka riga sabuwa ba da yake ganin baka kyauta ba dan ka da sabuwar riga ka tsara wata ko to me yasa an kai aure sai a ce baka kyauta ba shi ba ci gaba ne ya kamata mutane su bayyana ya saba wa logic ba na taɓa karanta wata fatawa da daɗewa jama'a a cikin fatawa ta ta da'ima ta ƙasar Saudi Arabia ta da ke bada fatawa wani mutum ya yi ko da fatawa daga Ingila musulmi ne ya je Ingila yana zaune ya musuntar da wata baturiya ya aure ta ana nan sai dawo ƙasar su ƙasar Sham da zai koma kawai sai ya koma da amarya tana jin labarin gashi na ya zo da amarya kawai ta faɗi ta suma a takaice muku dogon labari da wannan mata sai sakatin sai ta je aka dinga ba ta shawara ana ba ta haƙuri ana mata allurai tana dogon bacci sun ta dawo cikin hayacinta wata da watanni saboda kawai mijinta ya yi aure to shine shi ma mijin sai hankalin shi ya tashi sai ya aiko da fatawa ya ce tun da dai an ce daga cikin haƙoƙin mata da ya kamata maza su kare musu har da kare musu mutuncinsu shi kuma yana ganin kare mutunci na dafa har da kare mutuncin hankalinsu da haka mai malamai ke gani game da su ba da fatawa mana a daina yau mata kishiyoyi saboda kar su dinga zautuwa ina ba ta ta zautu saboda gaba ɗaya yana dama abin da yi sai malamai suka ce a ah, ba zai yi ba da wannan fatawa ba in ka saba asalin ƙa'idun shari'a kuma kishi da mata suke yi su ya kamata a wa'azi a musu nasiha nuna musu cewa wannan ba shine ka'ida ba in za su yi kishi su na ɗabi'a kuma baya ga haka ana samun mata ai waɗanda suke yi wata mata zai mutu da taɗi ta nemi mishi mata ta ce a wuri ƙawata ko ta biya mai sadaki duk ana samu ɗaiɗaiwa sai dai ka ji mata suna tsine musu ana cewa ba ta da hankali ko uwa ta mata baki amma ana samu ana samu na kirki ba sa karewa ni na san misalai haka dan ba kyau ambatan sanar da sai bala ce wancan matan uwa ne, da zai aure ta ga mai sadaki akwai wanda na shaida ne ba wai labari bane wanda na san ta ba mijinta sadaki ko ba ta amshi goni ba yau ka gani akwai da kuma ce ga kawata aurata mana aurata su ko su gaba da zaman ne a ciki mace ta fara tunanin wai wani miji an yi shi dan ita kadai wannan mugun kuskure na'am wannan kuma dai sai dai abin da ba a rasa tsakanin kisha da kisha wannan kuma har sai Aisha ai ba su tsira daga bare shi ba ko eh. so da haka jama'a sai suka ce mishi wannan san ba addini bane cewa a ce wai a bada fatawa a canza wannan shari'a saboda mata su dinga jin daɗi sai aka sai suka mai kwatance suka ce to yanzu in aka ce haka ne banda aure to mai mace kuma ta za ta ya za ta yi kuma ta ji ta ga yana zina bai fi matsala ba in ta ji ga yana dajuro ba gara na shari'a ba ai ya wuce gara ba wanda san yadda aka ɗaura mata aure da shi a shari'ance, haka aka ɗaura mishi aure da waccan a shari'ance. da haka zai shiga ɗakin wannan ya ce ma waccan sai da safi ba ta jin komai a rayuwarta ba ta gan shi da wannan ya goya ta a roba roba sun tafi anguwa ba ta damu ba amma da ta gan shi ya goyi kila kifa jama'a sai kamata mata su gane wannan babu wani namiji da aka yi shi dan ke kadai shi za a musulunci ko magana uwar gida babu wani uwar gida a ce wani ke aka fara aura kina ta wani iko kamar uwar shi duk abin da zai kice ranki zai faci musulunci ba shi da uwar gida uwar gida kawai ta wanda ta yi mishi biyayya amma a ce kira da wani priority babu babu musulunci da wannan ko jama'a ko da taba jin karatu a cikin tukiwa an ce ba falalar uwar gida babu kawai al'ada Hausawa ce babu laifi an an kula da mutuncin ki cewa eh kina da sabak kin haihu da yawa ana girmama ki babu laifi amma ki dauka wai wannan wani office ne mai zaman kanshi wani office ne da yake da wani recognition Allah dai shi kyauta mata ku ya kuri muna fara muku gaskiya ne kawai ba dan ku dawo shin mu ba kawai dan dai wannan ce gaskiya amma na ba su san wannan gaskiya Allah dai shi kyauta wa yahudanci ne ya riga ya shiga cikin tunanin mutane da yawa bari mu kwana anan kawai ko mun soke mata lamba ne yau Allah shi sai mu kwana nan insha Allah mun sai mu tashi game da magana akan auladuhu abinda muka faɗa dai muna fata Allah ya bamu mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru Allah ya ji gaban magabatan mu daga cikin malamai da iyaye da ƴan uwa da dangi Allah ya sa mu nayi akan sa Allah ya sa mu cika da imani ya Allah muna roƙon ka gyara mana yanayin wannan ƙasa ta mu zuwa ga abin da ya fi alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah